subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah za mu tashi a cikin littafin muwaqqaul imam malik a sabon littafi na wasiya ah, in muka lura Al imam malik ya kawo abin da ya shafi waƙafi da su umra a ƙarƙashin kitabul akziya a domin a bambancin wasiya da waɗancan wasiya mutum ne zai ta sarrufi a cikin dukiyar da ta fita a cikin mulkinsa ina fata mun fahimta a rayuwansa ya rayu yana amfana da wannan dukiyar sai da ya rasu dukiya ya zama na magada sai kuma ya cire wani abu a cikin wannan dukiyan ga wani ina fata mun gane amma kaga misali wakafi mutum zai yi a cikin rayuwansa ya yi wakafin abu kaza ya fita shi ma manfa'an ya fita daga hannunsa wani ke amfana da shi umra wani ke amfana da shi shi yana rayu amma wasiya kai ka ji amfana da wannan abin sai da za ka rasu ka koma ga Allah ko kuma sai bayan ka rasu sai ka kyautar da wannan abin ga wani wanda ba shi ne mai mallakan abin ba ina fata mun fahimta Shi ne wasiya ka zo kafin ka rasu ko cikin rayuwanka ko kana kwance ba lafiya sai ka ce gidana na waje kaza in na rasu na barwawa ne ko kuma in na rasu a wannan rashin lafiya ko in na rasu a wannan garin domin dama wasiya ko ta zama mutlaka ko ta zama mukayyada. alwasiyar mutlaka shine in na rasu abu kaza nawa ya zama nawa ne alwasiyar mukayyada in na rasu a yanayi kaza misali in na rasu zan tafi aikin hajji in na Allah ya yi min cikawa a wajen wannan aikin hajjin gidana na waje kaza na bawa ne kaga in ka dawo daga aikin hajji wannan wasiyar ta zama ta yi expiring ko ba haka ba to wannan shine wasiya a kafin musulunci da har wajen wasu al'ummu yanzu za ka ga attajirai da yawa da yawa an fi yi domin gilli watan domin cuta ga wanda zai gado in ya duba ya ga ba wanda zai gaje shi sai iyalinsa shi kuma baya son ta gaji dukiyansa duk da dai iyali ba asu ba bace misali amma nake yi tunda su suna wasiya da duk abin da suka mallaka <clears throat> sai ya ce in ya rasu duk dukiyansa ya ba wa ne, sai ya ware wani daban don ya hana wannan magajin ko ɗansa ko babansa ko duk dai wani mai gado nashi don ya hana shi mallakan wani abin da ya kamata ya mallaka da gado sai ya ba wani to su a jahiliya suna wannan ma wai a babin gwaninta nuna kamar a ce kara zumunci zumunci sai in zai rasu sai ya wasiya sai ya hana duk makusantan shi sai ba kamar 'ya'yan kaninsa 'ya'yan yayansa duk dukiyansa sai ya raba ma dangi ya hana 'ya'yan shi da ya haifa mutum ya ba da duk abin da ya mallaka wasiya to sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko da yake mun sani dai dama alqur'ani shi ya fara zuwa da hukuncin wasiya ko illa hadisi ya babbata mana menene iyakan abin da za a iya wasiyan a ciki shari'ar musulunci sai iyakance wasiya da ɗaya bisa uku ɗaya bisa uku ba za ka iya wasiya a abin da ya wuce ɗaya bisa uku na abin da ka mallaka ba saboda saboda alkhairin da ke tattare da wasu yaɗin, wanda har za mu gama misali a wajen wasu malamai kaman ibn hazm al-bahiri kama al imamu tabari da wasunsu sun tafi akan ma akwai alwasiyatul wajiba babu laifi idan mutum zai rasu sai ga wani wanda yake makusancin shi ne amma wani dalili ya sa ba zai gado ba wani dalili ya sa wannan makusancin ba zai gado ba to za a iya tilasta wasiya ga wannan mutumin a dokan egypt suna amfani da wannan alkanunul misri suna amfani da wannan ka'idan misali za ka iya samun mutum gashi zai rasu yana da yana da ka bari ba komai yana da wani makusancinsa wanda kila ɗan ƙaninsa ne kuma shi yana da 'ya'ya ko ƙaninsa ne kuma yana da 'ya'ya asibai ko wani dai zumunci ko ya rike shi ne makila ɗan iyalinsa ne ya rike shi ne shi rabib kenan ba ya da gadansa amma ya yi masa hidima ya ba da gudunmuwa cikin dukiyar ko bai ma yi hidiman ba to kuma shi ya rike shi ya ɗauki nauyinsa kamar 'ya'yansa kuma gashi yanzu zai rasu ba ya da rabo cikin gadonsa, to dama ka san wannan suna cikin ahalin wasiya to idan ma ba a yi ba to su a wajen su waɗancan malaman suna ganin za a iya cire mashi ko ko a'a dalilin wani dalili ya sa ya zama bai da gado asalin shi yana da gado amma wani dalili ya sa ya zama an yi hajjin ɗinsa ko misali saboda addini a mata iyalinsa ce ya aure ta ba musulma ba ko sai ya zo rasuwa to kaga ba ta da gadon shi to to sai a tilasta wasiya a cikin abin da ba zai kai ainihin gadonta inda ita mai gado ba ne sai a bata wani abu domin ta cancanta ko kuwa a mahaifinsa ne ba musulmi ba ko mabukaci ne kuma albirru ga yana ma ayan wasiya ma ta faɗa kutiba alaikum idza hadara ahadakum mautu in tara khairan lil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan alal muttaqin ko kaga a duk da an sani malamai suna cewa wannan ayat mansuha ne amma har ayatul miraf din ma ta ƙara tabbatar da wasiya ai yusikumullahu fi auladikum zakari misl hadil unthayayn ko fa in kunna nisa'an fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma taraka wa in kanat wahidatan falaha nisfu wa li abawayhi li kulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi Fa in kana lahu كان له ummihi as sudus, mene min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn min ba'di wasiyatin kaga ita kanta ayar ta ƙara tabbatar da wasiya min ba'di wasiyatin malaman shi'a ma dama suna da kauli akan wancan ayan kutiba alaikum suna ganin cewa kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan lil wasiyatu to anan sai suka ce ai kutiba ana nufin furidan ko an fardanta to idan an share ayan abin da aka share fardantawa ne ina fata mun fahimta abin da aka share fardantawa ne ba wasiyan ba saboda haka har yanzu wasiyan tana nan sai a nemi hukuncinta a tsakanin mustahabbi da mandubi da sunna da farilla ne aka share ina fata mun fahimci wannan a yanda suke suke fahimtan aya ala kulli halin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya zo ya shari'ar musulunci a ah, sai ta dabtin wasiya ah, a cikin abin da bai wuce ɗaya bisa uku ba saboda a taimake ka har lokacin da kake rasuwa idan da outstanding alkhairai da ka so ka yi ka yi ba to har yanzu baka makara ba ina fatan mun fahimta ka yi dinga ayyukan alkhairi a rayuwanka to har bayan rayuwarka addinin musulunci ya taimake ka wani sashin alkhairin ya raka ka ba tare da kuma ka yi wa magada ka hana magada cikin haƙƙinsu na gado ba saboda haka sai shari'a ta ce za ka iya wasiya a cikin abin da bai wuce ɗaya bisa uku na na abin da ka mallaka ba za ka yi wasiya ga wanda kake so ya mallaki wannan abin wanda yake bai wuce ɗaya bisa uku ba akwai maganganu da yawa misali akwai mas'alan saɓani kan cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa ya yi wasiya saboda an ce kutiba alaikum to shin manzan Allah kuma an ce haƙƙan alal muttaqin inda an ce haƙƙan alal muttaqin to ko ma dai ba ba ba farilla bane to abin da ya fi dacewa da masu tsoron Allah ne to shin manzon Allah sallallahu ya yi wasiya ko bai wasiya ba mun san na san dai duk an san wannan sabanin a tsakanin malaman sunna da shi'a abin da ya haifar da sabanin shine wasiyan halifanci shi ya tafi kuma zuwa wasiyan dukiya da sauransu malaman sunna sun tafi akan cewa manzan Allah sallallahu alaihi bai wani wasiya ba saboda ai shi baya da mallaka ko nanu ma'ashiral anbiya ila nurafu Mata taraknahu sadaqatun so da abin da ya bari sadaka ne dan haka to tunda shi ai kai ne kake wasiya cikin ɗaya bisa uku shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya bari ma sadaka ne ga al'ummar musulmi ga mabukata to amma su kuma malaman shi'an har yanzu suna da suna da magana a cikin wannan hadisin sai suka ce a'a ba mu karanta hadisin daidai ba ai nanu ma'ashiral anbiya ila nurathu ma taraknahu sadaqatan ne hadisin so sadaqatan ne tamyizi ne wato ba a gadon mu cikin abin da muka bari sadaka ba cikin duk mu ba abin da muka bar shi a matsayin sadaka ba za a gaje mu a cikin shi ba amma a a a saboda haka ma taraknahu sadaqatun mu a tarifin a fassarar mu ma taraknahu khabari ne khabarun muqaddam ne na wannan mubtada din shine sadaqatun sadaqatun ma taraknahu ina fatan masanan nahwu dai sun gane abin da nake nufi ko a su kuma a wajensu ma taraknahu almaf'ulu bihi athani ne la nurathu ma taraknahu jumlan ma taraknahu maf'ulun bihi ne asani sadakatan tamyizi saboda haka ba a gadon mu cikin abin da muka bari a matsayin sadaka ina fata mun fahimta to dai wannan saɓani ne sananne a wasu kuma suka ce a to ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar komai ko dai yake dai amma ga yanan dai ya tabbata ya bar gonan fadak da sauran wasu abubuwa kaɗan wanda mun san dai maganganun da aka yi a kansu babul amri bil wannan babin yana umarni da yin wasiya din watan sunnata mutum a rayuwansa ko yana cikin lafiyansa ko yana cikin rashin lafiyansa ya yi wasiya din domin alkhairi ne da kamar yadda hadisin Abu Huraira ya faɗa wanda Allah subhanahu ta'ala bonus ne da Allah subhanahu ta'ala ya baka ya bi ka har bayan rasuwanka kana da daman kai tasarrufi ah a cikin dukiyan da ya tashi a dukiyanka ya zama na magada to amma kana kana da ɗan rabo a cikinsa haddathani yahya an malikin an nafi'in an abdullahi ibn umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma haqqu mri'in muslimin lahu shay'un yusa fihi yabitu laylatayn illa wasiyya wa wasiyatuhu indahu maktuba ah wato wannan hadisin gane da isnadin shi ga sayyidina abdullahi ibn umar yana cewa a kaman a ce bai dace ba ta yaya bai dace ba a ce mutum musulmi a yana da wani abu wanda za a iya wasiya a ciki kuma ya kwana biyu sai face sai wasiyansa tana wajensa a rubuce wato matukan zai kwana biyu a dare biyu malamai wasu suka ce ana nufin dare biyu watan yana kwance yana da dama ba mutuwa ne ta ta ajali ta me ake cewa ta baktatan ta fuj'a ta same shi ba yana kwance a gadon rashin lafiya ya kwana biyu bai wasiyansa ya rubuta ta ya tabbatar da ita a rubuce cewa ga abin da yake so ga abin da yake so cikin wannan dukiyar nasa ko cikin abin da zai iya wasiya da shi ba dan ba dole sai dukiya kaɗai ba za a iya wasiya misali cikin 'ya'ya ah, kamar misali abin da ya shafi aure ya riga ya shirya auren su ya kaza ya gama komai sai kuma ga rasuwa ya zo mashi ya ce to wance ah, na ba na ita kada a canza misali wannan alkawarin da aka yi ko makamancin wannan kaga nau'i ne na wasiya ba da dukiya ba to ya dai zama wasiyan shi tana rubuce watan abin da zai yi wasiya a ciki din qala malikun al-amru al-mujtama wa na. indana anna al-musiya idha awsa fi sihhatihi aw maradihi bi wasiyatin fiha taƙatu raƙiƙin min raƙiƙihi Au gairu dhalika fa innahu yughayyiru min dhalika ma badalahu wa yasna'u min dhalika ma a hatta yamuta wa in ahabba an yatraha tilka wasiya wa yubdilaha fa'ala illa an yudabbira mamlukan fa in dabbara fala sabila ila tallahi sallallahu alaihi wasallam qala ma haqqu mri'in muslimin lahu shay'un yusa fihi yabitu laylatayn illa wasiyatuhu indahu maktuba ba malik yace lamarin da yake an yi ijma'i a cikinsa a wajenmu annal musiya wato mai yin wasiya mutumin da zai rasu a Idan ausa fi sihhatihi aw fi maradihi aw maradihi idan yayi wasiya sawa'un a cikin halin yana lafiya ne ko a cikin halin rashin lafiyansa a bi wasiyatin fiha ataqatu raqiqin da wasiyan da a cikinta za ta iya bayuwa zuwa ga 'yan tabawa mukula za ta bayu zuwa ga 'yan tabawa ba ita kanta wasiyan ta 'yan tabawan ba ne misali ya yi wasiya ne yana da bayi da yawa sai ya ce in na rasu bawa na wane na bawa ne ko misali ko makamancin wannan kuma ƙila misali wanda za a ba ɗin Ah, yan atiku alaihi abd, misali mahaifinsa ne ko makamancin wannan to au gairu dalika fa innahu yughayyiru min dalika ma badalahu to a ah, bambancin wasiya kenan da kaman waƙafi misali ah, zai iya canzawa duk abin da ya so ko da saura lahaza ne ya rasu ko yaya yake zai iya canza wannan abin da ya riga ya wasiya da shi da ya ba wane daga baya ce na canza wane na ba ko ko na canza wannan wasiyan na fasa ba za a bayar ba ko duk da yanda ya so wa yasna'u min dalika ma sha'a hatta ya wato zai yi duk yanda ya so da wannan wasiyan yana da yanci ko ya bar shi a haka ko ya canza shi ya yi duk yanda yake so da wannan wasiyan nasa hatta ya mutu har sai ya rasu sannan wasiyan ta zama dole a in ba'inta wa in ahabba an yatraha tilka alwasiya wa yubdilaha fa'ala idan ya so ya wato aje wannan wasiyan gaba ɗaya, ya ce ya fasa ko kuma ya canza ta da wani da wani abin daban ya ce abu kaza da na bayar yanzu na canza na ba wani abu kaza Kuɗi yadda yanda yake so ko da wana na ba yanzu na canza wane nake so in ba yayi a illa an dabbira mamlukan sai dai idan tadbiri tadbiri mun sani mun karanta a baya shine misali a mutum ya ce wa bawansa idan ya rasu ya 'yantar da shi wato matukan ya rasu wannan bawan ya zama yantacce to matukan mutum ya riga yi wannan to shi ke nan ba zai iya dawowa da wannan bawan cikin a mulki ba sai dai idan misali kuma bawan ya zama dalilin rasuwan mutumin misali an ce idan na rasu ya'yantu shi kuma bawan saboda sauri yana son ya'yantu ɗin sai ya kashe mai gidan nasa misali Ka kaga wannan wancan ka'idar ta man ista'jala shay'an qabla awanihi din nan za ta hau kansa uqiba bi hirmanihi fala sabili ila tagiri ma dabbara babu hanyar da za a canza abin da yayi na tadbir wadhalika anna Rasulallah sallallahu alaihi wasallama qala saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma haqqum ri'in muslimin lahu shay'un yusa fihi yabitu laylatayn illa wasiyatu inda maktuba wato dai a kaga a nan tun daga nan an baka ni. to saboda haka matukan baka rasu ba kenan illa wa inda hu maktuba to kana da daman ka canza abin da kake so ko ka cire abin da kake so ko ka ƙara abin da kake so a cikin wannan wasiyan matukan kana da rai kana da daman a canji a cikin wasiya qala malikun falau kana al la yaqdiru ala tagiri wasiyatihi wala ma dhukira fiha min al-ataqati kana kullu musin kad habasa malahu alladhi awsa fihi min al-ataqati wa ghayriha wa qad yusir rajulu fi sihhatihi wa inda safari Imam Malik ya ce da za a ce ai mutum ba zai iya canza wasiya ba in ya wasiya shi shikenan daga lokacin da ya wasiya kawai ya zama an zartar ba zai iya canzawa ba ya ce to ai in haka ne a da duk mutumin da ya yi wasiya shi kenan ya yi habsin wannan dukiyar nasa kenan ma'ana shi kanshi ba ya da 'yancin tasarrufi cikin wannan dukiyar za a za a riƙe wannan abin ba ya da haƙƙin tasarrufi domin tasarrufin shi zai iya kaiwa zuwa ga talaf ɗin wannan abin da ya wasiya a ciki da kuma kaga ai babu wanda ya ce haka wasiya ai ana hannun mallaka wa mutum manfa'a ne ko, ko raƙaba bayan bayan wafatin musi amma matukan yana raye ai kayansa ne da manfa'an da rakaban duka nashin za a iya wasiya da manfa'a ba dole wasiya sai da sai da ayin ba kamar yadda muka ce za ka iya cewa idan mutum ya ce idan ya rasu ga doki nan ya shirya zai tafi aikin hajji misali idan ya rasu a wannan rashin lafiyan to wane da yake son ya je hajji ba doki a ɗauke shi a wannan dokin ya je a kai shi hajji din misali kaga wasiya ce da manfa'a to haka kuma balle ma yanzu mutane masu kamfanoni za su iya wasiya ko ma'aikatu da sauransu a ce to shi shikenan a gallan kasuwanci kaza a rika bawa na kaza a ciki daga kamfani na kaza duk in an zo raba dividend ya wane da yake da yake ya zauna karkashi na ya mun hidima ya mun ɗawainiya da sauransu ina son a riƙa bashi kaza daga ciki matukan wannan abin da kuma ka san dama yanzu yana cikin bambancin dukiya a yanzu da dukiya a da yanzu dukiya abubuwa da yawa na cikinsu ba abu ne wanda yake ana ana watan tsintsin kashi a rarraba shi ba saboda haka abu ne wanda magadan ma manfa'an za su ci gaba da amfana da shi to ba laifi mutum ko kuma wane yana da sha'ani a idan ranar sha'anin ya yi a ɗibi nonon shanu kaza misali kaga wani abu ne wanda yake su ayin ɗin sanuwar tana nan an yi istifka'inta to duka dai a za a iya yi kar habasa malahu alladhi awsa fihi min al-ataqati wa ghayriha wato da wannan dukiyan da ya wasiya wanda zai iya kaiwa zuwa ga yanci a da wasunsa wa qad yusir rajulu fi sihhatihi wa inda safarihi to kuma wasiya ba sharadi ne saboda abin da yasa ake maimaita wannan mun san hadisin wasiya da zamu karanta a gaba na Sa'ad ibn Abi Waqqas ya yi shi ne lokacin rasuwansa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same shi a lokacin hajjatul wada yana cikin rashin lafiya a makka yana cikin tahassur ya ce ya rasulullahi gashi zan rasu ba ni da magaji sai ya mace dan haka ya rasulullahi abu kaza nawa na bar shi wasiya mun sani abin da ban faɗi ba wato wasiya ba a wa wanda yake gado ba a wa wanda yake da gado ko da yake nan mas'ala ce tana da tafsili shin wato magaji zai za a yi masa wasiya idan babu asaba babu asaba a cikin magadan kuma wasiyan ba zai istinfadin dukiyan ba gadon kai ba zai istinfadin dukiyan ba to wasu malamai suna ganin cewa za a iya wa mai gado wasiya wato matsalan saɓani wasu na ganin in babu asibi wato ba za a cinye kuɗi ba kenan kuma ba za a cinye abin da aka bari na gadon ba kenan kuma a waɗanda suka rage magada ɗin ba za su iya ƙarar da dukiyan ba to ba laifi ya yayi yayi wasiya da ga wani wanda daga cikin wanda suke da gadon nasa amma dai asali hadisi ya ce la wasiyata li warithin wanda wasu ke ganin wannan shine ya ya yi naskin ayan kutiba alaikum idza hadara adakum mautu amma dai malamai da yawa mu kuma muna bin wannan malaman suna ganin cewa hadisi ba zai share ayin alkur'ani ba so da ayatul miraf in ma da nasku ita ce te naskin hadi ayan kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut to mutum zai iya yin wasiya a cikin lafiyansa kana zaune yanzu ka yi wasiya kuma daɗin wasiya kamar yadda muka ce ba ba ba mulzim ba ne har sai mutum ya rasu so da haka baya nufin cewa in ka yi wasiya ba dalilin da zai sa ka canza za ka iya ba. kana cikin rayuwa sai ga abin da ya fi dacewa sai ka canza wannan abin kuma kamar ma yadda muka sani malamai da yawa ba su fahimci wannan hadisin cewa an ta'allaka shi da kawai rashin lafiya ba don haka ya bi tulailataini ana nufin matukan kana raye ka mallaki abu yau gobe kuma kana da wani abu da ya kamata ka yi na wasiya Allah ya baka aran yau da gobe kuma baka yi wasiya ba to baka kyauta ba don haka yana da kyau mutum in yana da wani abu wato kamar yadda muka ce wasiya wani bonus ne da Allah subhanahu ta'ala ya ba bawa na ya yi amfani da daman shi har bayan rasuwan shi ya ci gaba da aikata alkhairi dan haka yana da kyau a yi wasiya da abin da yake alkhairi ne haka kuma inda safarihi kaka idan mutum zai yi tafiya zai iya wasiya a kamar yadda muka ce yawanci wasiyan tafiya yakan zama wasiya muƙayyada cewa idan wani abu ya faru da ni a wannan tafiyan to kaza kaza kaza kaza kaga in ya dawo lafiya wannan wasiyan ta zama babu ita kenan آه قال مالك فالأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه zalika ma sha a gairar غير التدبير إمام مالك يقول لمرين دا babu saɓani a cikin shi a wajenmu a shi ne zai iya canza duk abin da ya so na wasiya in dai ba mu dabbar ba ne watan ba ne wanda ya ce idan ya rasu ya 'yantar da shi ba babu jawazi wasiyati sagiri wadda'ifi wal musabi wasafi wato wannan babin yana maganan zartar da wasiyan yaro ƙarami ko mai rauni ko mutumin da kamar ana cikin yaƙi ya sami kanshi a halin an yi mashi rauni yana gab da rasuwa ko kuma wanda yake safihi ne ƙari ma akan wannan har da mamaci ma sahabban manzan Allah sallallahu alaihi har wasiyan mamaci suna zartarwa mamaci ya wasiya bayan ya rasu a gan shi a mafarki ya ce ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza kuma sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam su zartar da wannan wasiyyan na mamacin wanda ya mafarkin wannan ya sa ina son in wata magana uh, an turo min da wata tambaya wani cikin shugabanni akan wani ban san shi ba ban san shi ba so ban san menene ayyukansa ba da haka ba a kansa nake magana ba ina magana akan hukuncin ne amma an ce kamar misali mawaƙi ne na irin 'yan harkan fim ɗin nan wasu suka ce sun yi mafarki da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya farfaɗi maganganu a kansa to ya tura min shi wanda ya aika min tambayan ya tura min maganganun naji cewan maganganu ne wanda suke irin masu girma cewa manzon Allah sallallahu alaihi ya aiko su wajen wannan mutumin kaza kaza kaza wannan muhimmiyar magana ce a jita kusan tana cikin dalilin da sa na rubuta littafin ar-ru'ya makanatu wa ahkamu hash saboda in an tuna na taɓa faɗi a lokacin cewa ana yayin maganan mafarki mafarki mafarki mutum ya ce ya ga manzan Allah sallallahu ya ce mashi kaza ya ga manzan Allah kawai ana ta kuma sai a yi ta maganan abin da shari'a bai umarni da shi ba ya saba wa shari'a abin da aka yi umarnin da shi sai a ce an ga manzan Allah sallallahu ya umarni na faɗa ba iyaka ba iyaka mata na san kuma kuna gamuwa da wannan matsalar sai su kira ka a waya su ce maka sun ga manzan Allah ya daura muku aure wani irin aiki aika ne wannan to na'am aure sunna ne amma ina nufin zai yi ma wanda aka ce an daura auren da shi kila matansa hudu kuma dan an ce an daura aure kawai shikenan ana nufin an yi aure shikenan so abubuwa da yawa da yawa suna faruwa a duniyan masu da'awan mafarke mafarke zan fara magana kan shi wannan bawan wannan mafarkin da na ji din ina son mu gane wani abu ba yadda za a yi maganan manzan Allah sallallahu a mafarki ya saba da maganan manzan Allah sallallahu a farki wannan ka'ida ce ka aje ta ba yadda za a yi suna ka ba yadda za a yi manzan Allah sallallahu ya yi umarni da abin da ya saba wa shari'a ba zai yiwu ba an farke idan haka ya faru to dole a yi tawilin wannan mafarkin in ya tabbata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a gani domin na taba faɗi a nan cewa shi mafarki da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da yace man ra'ani fil manami faqad alhaqqa fa inna ash-shaytana la ni ko la yatamathalu bi man ra'ani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ra'ani wato wanda ya ga manzan Allah sallama a sifan da ya rayu a siffan da ya rayu a rayuwansa to manzan Allah ya gani don mene domin shaidan ba zai iya kamantuwa da wannan kamar ta sayyiduna rasulullahi Allah ya kare wannan kaman daga shaidan ya iya tashakkuli ta zan shaidan hawainiya ne yana caccanzawa ko ya shiga sifan da yake so don ai shaidani ne aljani ne misali to sifan manzo Allah sallallahu alaihi Allah ya kare daga she na san na canza mutane da yawa lissafi na sani to amma karatu haka take sai dai a hakuri da ita to idan mutum ya ga manzan Allah sallallahu a wani kamafa daban zai yuyu manzan Allah ne sallallahu mu kula da bambanci wancan tabbas manzan Allah ne sallallahu alaihi amma har wancan in ka ga manzan Allah sallallahu alaihi a kamanninsa din shi ka gani amma umarninsa maganan da ya gaya maka to sai ka bijirar da shi akan ma'aunin shari'a domin dalilai da za su iya zuwa ma wannan magana zai yi ka manta zai yi baka fahimta ba zai yi abubuwa da yawa Sura ka abin da ka farka da ka farka ka ji cewa abin da ya faɗi kenan to sai ka bijirar da shi a ma'aunin shari'a. Idan ka ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wani sifa ba sifan da ya rayu ba to zai yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka gani. Amma a nan ya fi ƙarfi cewa duk abin da ya faɗa maka sai an bijirar a ma'aunin shari'a. abin da ya dace da ma'aunin shari'a to manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi sallam ya faɗa ko ya umarni da shi abin da ya saba da ma'aunin shari'a zaka aje shi muna yawan faɗin kisan Izzubnu Abdulsalam kowa ya san shi abin da ya saba da ma'aunin shari'a zaka aje shi mun fahimci wannan saboda haka kada wai dan ka ga manzan Allah sallallahu alaihi farki ya faɗa maka magana kawai yanke ka ce wannan zahirin abin da aka faɗi a farki shi ake nufi kuma umurni daga manzan Allah kuma kai annabi ka gani dole wannan yana buƙatan ta'wili to shi mutumin da aka gani sai aka ce mashi dan da mutumin ya tura mun video din ko audio din kafin in saurara na zaci akwai ta ƙa'ida ta, ta, ta, ta masana Allah suna ce masu al'anul ilahi ba sai zan yi bayanin abin ba amma cikin sauƙi da yadda za a fahimta shi manzan Allah sallallahu sallama manzan Allah sallallahu sallama kullum da aƙiba yake magana da aƙiba yake magana zai iya ganin mutum gashi a zahiri lalatacce ya ci wannan ɗan aljanna ne zai iya ganin mutum gashi a zahiri mutumin kirki ya ce wannan dan wuta ne saboda ba da yanzu yake magana ba ni da kai ne muke hukunci da yanzu shi da ƙarshen bawa yake magana ina fatan mun fahimta da ƙarshen bawa yake magana shi yasa Abdullahi al wani mutum zai zo ya gan shi ya sha giya ana dukan shi ya la'ance shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma arahu illa muslim aqibansa wannan kuma yana ta jihadi yana ɗaukar kalmar musulunci akan kafirai da sauransu a ce mashi ka wani mujahid ne kaza kaza ya mutu a ce ka aljanna sannu da bako maza Allah sana ce dan wuta ne ina fatan mun fahimta da ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka in ka ga mutum yana mummunan aiki sai ka ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa wannan mai mummunan aikin albishir mai kyau to kyakkyawan zato mutumin zai bar wannan mummunan aikin ya koma kyakkyawan aiki kyakkyawan zato abin da tawili mafi kusa shine wannan mutumin ba zai rasu a wannan mummunan aikin ba ba wai tabbatarwa manzan Allah sallallahu alaihi shine dalilin duk tsayarwa da karatun da na yi ba wai tabbatar da wannan abin da mutumin yake yi manzan Allah sallallahu yake yi ba saboda haka kaga mutum yana mummunan aiki kaga manzan Allah sallallahu yana murna da shi sai ka ce aikin da wannan yake wannan yana cikin hanyar da da yawa daga almajirai muridai ya zama dalilin zamewan kafansu wannan matsalar sai ka ce ai abin da wannan yake yi manzan Allah sallallahu na murna da wannan abin ko yana murna da mutumin a wannan halin nasa sai ka rungumi mutumin a wannan halin nasa na bata ba tare da sanin cewa manzan Allah sallallahu yana magana da akibar mutumin bane kila irin inna ahdakum la ya'malu bi amali ahli nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fa yasbiqu alayhi kitabu fa amala bi amali ahli Jannati fa yadkhula kila sai alhazan karshe na rayuwarsa zai tuba tuba ta kyau ya shiga aljanna da wannan lahazar kuma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi yake magana saboda haka saboda haka idan abin da aka faɗi a background ɗin magana cewa wannan mutumin ɗan harkan kaɗa-kaɗan harkan rawa da biki da kaɗa kaɗan waɗannan abubuwan ne idan shi ne aikinsa to ka tabbata ƙaulan wahidan ba abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke sawa albarka ba kenan sai dai idan ya tabbata manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam aka gani to akwai kyakkyawan zaton mutumin zai tuba ya koma ga Allah ya bar wannan abin ya zama nagartaccen mutum kafin ya mutu ina fatan mun fahimci wannan don haka a yan uwa da Allah mu rike wannan mu riƙe wannan duk in ka ga domin wannan yana faruwa ni yanzu babu wata rana a duniya babu ita daga shekara ɗaya zuwa yau da wani ba zai mun albishir cewa ya ga sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kaza a kaina ba babu wannan rana gaskiya ya faɗa ba gaskiya ya faɗa ba himmata ba anan take ba himmata ba anan take ba inda himmata take Allah ya datar da ni bin hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cikawa da imani amma duk wannan albishir da ake zuwa da su wallahi tallahi ban tunawa in kuma haka ya faru ina neman gafaran Allah bai taɓa ruɗana ba na lahza ɗaya in ji cewa na zama wane ko ni wane ne so masu faɗi ma in sun ci gaba da faɗi to in sun bar abin tsakaninsu da Allah sunna ne faɗi ɗin tunda manzo Allah sallallahu alaihi ya ce idan mutum ya ga abin da yake faranta masa a na albishir ya yi albishir da shi su sashen suna ne amma in ya faɗa ɗin ma ina fatan ba zai canza komai a cikin abin da mutum ya sani tsakanin shi da Allah ni na san cewa ni in ba don suturan Allah ba ba komai ba ne saboda haka yan uwa don Allah mu ɗauki wannan ka'idar kada ru'ya da sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ya ce kaza mu rika daukan harafi zahirin abin da aka faɗi a mafarki muna muna dan kaman shi yanda aka faɗi a wannan bidiyo din shi wanda aka yi ma din har yana cewa ba na farko bane ba na biyu bane ba na uku bane watan abin yana ta faruwa to zai yuyu amma nasihan da nake masa idan yana kan wani abu wanda shari'a bata yarda da shi ba kar ya rudi kansa ya gaggauta barin wannan abin ya ji kunyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana maraba da shi ne ya bar wannan abin ya tuba ya koma wa Allah da haka kada ya rudu ya ce ai abin da yake yin nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda shi wallahi bai yarda da shi ba ya tuba ya bari ya riƙe abin da yake hanyar shiriya ya gaggauta haka idan ru'yan gaskiya ne to ko ma na faɗi ya tuba ko na kira shi zuwa ga tuba ko ban kira shi ba lallai zai tuba ya koma zuwa ga Allah lallai zai tuba ya koma zuwa ga Allah insha Allah saboda saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la yaqulu illa al-haq Allah ubangiji ya taimake mu dan haka wato ru'ya tana da muhimmanci kamar yadda na faɗa dalilin kawo wannan wato a cikin sunna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana a cikin sunna ma ana tabbatar da ru'ya ana tabbatar da malaman hadisi ma suna tabbatar da tajrihi da ta'adili da ru'ya ko a tabbatar da ingancin malami ko rashin ingancin shi da mafarki saboda haka mafarki yana da kima yana da muhimmanci ba abin wofintarwa ba ne amma kullum shi ammara ne ammara ne wato abu ne wanda yake ishara don haka abin da ake so shine kullum a bijirar da shi zuwa ga abin da ya tabbata a sunna domin sanin a abin da yake nuni zuwa gare shi za mu haƙura kawai ma fara wannan babin insha Allahu a sati mai zuwa bizinillah Assalamu alaikum Wa Alaikum salam. tambaya na akan game da wasiya da ba a maɗa da aka haifa. Ban ji ba fa. Game da wasiya da ba za a yi maɗa ba to mafi yawanci yanzu abubuwan da ke faruwa wani zaka ga ‘ya'ya an haife su da yawa an wasu aure to sai kuma mutum ya manyanta ga kuma larura ta kama shi. To kuma mafi yawanci idan ya rasu sai a raba gada a dakawa waso ko kuma dai a cinye su su kuma ƙanana ko ‘ya'ya mata da aka bari ba su da wani mataimaki wanda zai iya taimaka masu ko ka ɗaki ko wani abu kamar wannan zaka iya bari tun da rayuwarka ka ce ka bar wannan wannan ai masuwa na biki ne ko aure kaza kaza in hidimar ta tashi akramaka Allah la wasiyata warithin ba a yi wa mai gado wasiya amma babu laifi a bashi a bashi idan ba niyan bayarwa mun karanta babin nuhul anan ko mun gani idan niyan kana za ka iya bashi amma in dai wasiya ne sai ka rasu sannan wannan kuɗin zai zama mustahaqqahu ko wannan abin zai zama mustahaqqahu to ba a yi wa mai gado amma ba illa bane ka yi education account ka yi account na ilimi ga iyalinka sai ka ce duk abin da ke cikin wannan account ɗin kuɗin makaranta ne za a rika cirewa ana biya wa yara kuɗin makaranta sai ka rasu ko na rasu kuɗin da ke cikin wannan account ɗin za a ci gaba da amfani da shi a matsayin kuɗin makarantar yara ina fatan ka fahimta za ka iya wakafi ka ce wannan gidan ko wannan kamfanin na karatun yara ne za a ci gaba da amfani da shi don ɗaukar nauyi davon za a ci gaba da amfani da shi don ɗaukar nauyin karatun yara amma ba za ka yi wasiya cikin dukiyanka a ɗauka a yi wa wani magaji wata hidima ba wanda yake da rabo a gado sai dai a ƙaunin waɗancan wanda suka ce idan ba asaba wanda za su cinye gado gaba ɗaya to za a iya wasiya da wani sashin dukiya ɗin. Ah, ah, Maulana an yi maganar eh, kamar matar da ta zama ba musulma ba za a iya wasiya a gare ta. To idan ya zamo misali a rasuwar mijin sai wani abu ya faru wanda ya ja hankalinta zuwa ga ingancin musulunci bayan rasuwarsa kuma sai ta musulunta za a sata cikin magada? bayan rasuwan shi sai ta musulunta idan mu mubasharatan ne bayan rasuwan kaga ai a ina tsoron ba da wannan amsan don ban taɓa jin ta ba ban taɓa jin fatawar ba amma a zahiri idan mu mubasharatan ne a ya kamata a ce tana da gado idan mubasharatan da rasuwan ne saboda saboda ma a shay'a ba hukmahu sannan kuma dai tana cikin idda kaga inda saki ne tana da hukuncin mata amma iddatul wafat hukuncin shi daban da iddatul talak ko eh to to shi yasa kawai nake nake nake taka tsantsan da amsawa din amma a gani na idan idan sharatan ne zai iya ɗaukan wannan saboda hukuncin abin da ya kusanci abu sai ya zama tana da ta zama tana cikin magada kenan ta zama mata saboda abin da hajis ɗin da ya hana ta gadon ya kauce kuma mu ba sharatan kafin na istihqaq ɗin magada ɗin Assalamu alaikum malam. a batun maganan wasiya idan mara lafiya mai ba da wasiya yana cikin tsananin rashin lafiya har ana ganin kamar bai san me yake ciki ba sai ya furta maganan wasiya a wannan yanayi ya wasiya take <laughs> ai dai ai wasiya wasiya ce maganan cewa bai san me yake ciki ba bai taso ba a tunda har gashi wasiya yayi ai ya san me yake ciki kenan saboda ba za a ba za a hana wasiyan shi a yi mashi hajar a dukiyansa ba tunda abu ne da yake da dama a ciki da duka dukiyan ya bayar ne kaga shari'a ba bata yadda amma tunda wasiya ne kuma yi ma wanda ya dace a yi wa wasiya kar ka zama ɗan ɗan hadisin yawmul khamis mana eh malahu hujir mu ba mu yadda za a iya cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hujjira ba mu yadda ba tsiraka kawai duk yadda za a yi sai mun yi tawilin wannan lafazin eh ba mu yadda girmamawan sahabbai ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zai bar su cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga irin wannan halin ba manzan Allah ya wuce haka ko ba ga ni shi yasa ya wuce layan bagi in dittana zu'u ba alladhi hujjira ne zai faɗi wannan sallallahu alaihi wa sallam saboda haka mu muna wa sahabbai uzuri kuma muna tawilin wannan alfas din muna ganin yadda sayyidina abdullahi ibn abbas ne ruwaita kila ba da ainihin alfas din yadda abin ya faru bane na yawmur raziya amma ba mai yoyuwa bane sahabbai su yi wannan jura. na yi magana mai tsawo akan wannan matsalan a wani majalisi na assalamu alaikum warana mafarki da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ah, duk abin da zai faɗa a mafarkin ga wanda ya mafarkin ba abin da zai faɗa lallai sai dai yana cikin shari'a kenan kwarai kwarai in ya faɗi ba haka ba to za a yi tawilin abin in ya faɗi ba haka ba in mutum ya ruya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗa mashi abin da ya saba da shari'a hmm. to za a yi tawilin wannan abin in sai in tashi farki sai a yi tawili sai ka je wajen malamai masana tawili sai ce maka ai kaza ake nufi ba ana nufin ka aikata harafin wannan abin yadda aka faɗe shi bane kenan mutane su riga kula idan sun yi mafarkin kasu ta shi yasa duk muka yi wannan jawabin shi yasa duk muka wannan jawabin abin da na sani akan wannan yana da yawa wani ma ba zai faɗo ba shi yasa na ce har littafi na rubuta saboda wannan wannan matsalar har littafi yana nan da yawa ba san me yasa aka rubuta amma wannan shi yasa na rubuta ina son mutane su gane ina ne iyakokan mafarki domin sun koma gina rayuwa da hukunce-hukunce kan mafarki. ana gab da mutum ya ce ya ga manzo Allah sallallahu alaihi ya ce mashi ya bar sallah ko ya ce mashi ya koma sallan raka raka'a biyu misali ana gab da haka ba abin da bamu ji ba kuma bamu gani ba daga mutane da da'awan sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farki ne ya faɗa musu hmm. ma su ce maka ba farki bane farke ne to koyaya ne dai khabaru sadiqi sallallahu alaihi wasallam la yatanaqadu abadan la ya tanaqadu abadan saboda idan idan ka ga abu in ya saba da abin da yake ingantaccen hadisi dole a bijirar da shi akan abin da yake ingantaccen hadisi wannan shine kaulan wahidan hmm. ku yi hakuri da yan uwa da duk abubuwan da kuka gani ita ce kadai gaskiya na san duk wasu na canza musu lissafi hmm. Da haka dai a karatu haka karatun yake dai a karbe shi a haka kawai na Allah ya saka da alkhairi dama kai magatakarda ne saboda haka aikinka kake yi ba durkusa ba Karakulla kamar mu bashi natan da aka faɗa nan za a ce kafin a binne shi ne ko kuma a ranar da ya rasu ne ko kuma akwai dai wani ƙa'idajjen lokaci da za a duba kawo. Kar ka sa ni cikin abin da ban iya ba. Kar ka sa ni cikin abin da ba zan iya ba amma to bari mu ce yanzu kafin a binne shi. Mun gode. Eh insha Allah. Na'am. so akalla kawai na baka zabi ga malam Ibrahim ka ka ka zabi wanda kake so na baka zabi ka ba wanda kake so assalamu alaikum maulana ana yawan mana reference da littattafai ban sani ba ko akwai wani wuri ko wani bookshop da za mu iya samun irin copies na na littattafai domin oh kamar wanda na ce ni na rubuta na'am a to bai kamata kuma in faɗi sai zama kamar ina talla kai dai kawai kai ne ni ba zan faɗa ba sai zama kamar ina talla Assalamu alaikum karama kalla ina wata tambaya ne mutum ne ya rasu mutum ne ya rasu sai ya kasance ya bar gida to yana da yara ƙananu sai aka ɗauki gidan ya aka ba waɗansu sai aka ɗauki gidan sai aka ba waɗansu suna zama a ciki ba an sa kuɗin hayan su suna zaune ne kawai to shine nake son a dan wannan eh, idan wanda suke da tasarrufi akan yaran ne kuma yaran kila ba su bukatuwa zuwa ga kuɗi, za su iya yi ba komai an bi sun kaman su rike wa yaran ne kafin su girma su karbi abin su ko ba illa ba ne Assalamu alaikum. Haka kamar maganan wasiya da ake kamar magidanci yana iya cewa idan ya rasu ga yadda yake so a raba gadon kamar misali ya ce maza ba su gidaje mata ba su gonaki kuma ko wanda zaka samu shi ya rarraba ma dakuna ne shi ya ba su wannan daki na ba su wannan gidan wannan daki na ba su wannan gidan to in ya rasu suna iya cewa wannan ya girma wannan ya yi karami a sake a'a ba ya da haƙƙin ya ce ga abin da nake so a ba wani ga abin da nake so a ba wani a dukiya na a cikin gado mm. gado na magada ne so ba zai ba zai ba zai ayyana ba sai dai in kyauta zai musu eh. wannan wani abu daban ne da mm. kyautar masu kafin ya rasu yawa to na bi wannan wani abu daban ne to suna yata da magana bayan ya rasu sai ce wannan ɗakin an fifita su wannan ba fifita su ba kyauta ya masu ko gado ya raba masu eh akwai wanda ya bada kyautan kafin ya rasu a ah, dai kyauta ne ai kyauta ne shikenan okay in dai kyauta ne kuma sun yi hiyaza kafin ya rasu shikenan nasu ne masha Allah nasu ne ta za a tada ai kyauta daban mutum zai iya kyauta da duk abin da ya mallaka a duniya matukan yana cikin lafiya ba yana kwance gadon asibiti ne zai rasu ba zai iya kyauta da dukiyarsa duka na'am assalamu alaikum wai akram kallahu kan maganar wasiya kamar a ce mutum ya kasance dan kasuwa ne ba na jin ka mutum ya kasance dan kasuwa ne to sai Allah ya mai cikawa sai ya bar wasiya cewa in ya mutu duk wanda ya zo yana biya ce yana bin shi bashi ka cikin abin shi a biya mishi bashi ai wannan ba ma wasiya bane wannan yana kafin wasiya ma wannan ya ma riga wasiya ko da zai karar da dukiya gaba ɗaya shi shi biyan bashi sai an yi shi ma ake kula wasiya to misali ai wasu ƴaƴan suna cewa su ba su yadda ina ba su da wannan haƙƙin ba su da wannan haƙƙin in dai wanda yake bin bashi ya tabbatar da hujja na cewa eh lallai da bashin to to tambaya ta biyu na Shako ne wannan zan eh aka ce in eh, tambaya wai mai wurin tafiya sallah ya halatta mutum yi salatul fati ban ji ba wurin tahiyar sallah ya halatta mutum yi salatul fati to ai abin da yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka zabi abin da kake so na addu'a kai salatul fati kuma ɗaya daga cikin addu'o'i ne ko ba haka ba summa liyatahayyar min addu'a dua ajabahu ilaihi. don ka zaɓe shi a matsayin addu'an da za ka yi addu'a ne ko ba haka ba maimakon ka roƙa wa kanka sai kana roƙa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma ba a so ka canza salatin da ya inganta a sunna shi ake yi wato shi ibadan sallah ibada ce mauqufa ba za ka canza tauƙifiya wai cewa ne da na wannan ba yana nufin cewa ka canza salatin da ya inganta a sunna ba ka riga ka yi na sunna sai kuma wajen ka roƙa wa kanka addu'a sai ka zaɓi wani salati sai ka yi shi babu illa kwata-kwata ya yi amma ba za ka canza wannan salatin da aka yi maka umarni da shi a cikin tahiyar da wani salati daban ba saboda tauƙifi kamar tasbihi ne ba za ka ce ai ga wani zikiri ya fi tasbihi girma saboda haka in na yi ruku'u bar in yi wannan zikirin ba za ka yi haka ba ko in nayi sujada bar in yi wannan zikirin maimakon tasbihin da shari'a ta umarni da shi ba za ka yi ba dole ka yi abin da shari'a ta umarni da shi amma bayan wannan tunda manzo Allah sallallahu alaihi ya baka dama ka zabi abin da kake so na addu'a ka yi in kai ka zabi kai wa addu'an salati ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka zabi wani salati wanda cikin shi ba wani lafazi shi to shikenan shikenan assalamu alaikum Ramakallah, ina da wani matsala ne a family namu. A'a, to ai kuma wannan ka yi personalizing. Ai bai kamata ka faɗi matsalanka na familin ku a cikin wajen karatu ba. Allah cikin family ne ka bari sai mu biyu sai mu magana na'am walana tambayar da aka amsa wancan satin na mace idan tana driving ta kashe wasu kuma za ta yi azumi din nan so za ta iya samun wani eh, hanya bayan tunda mun yi tambaya kun ce za ta in tana haida za ta bar azumi so daga ranar da ta yi wanka za ta ci gaba kwarai dole bayanan nan abu ne ko kuma za ta ciyar za ta iya ciyarwa ba za ta ciyar ba wanda yake akwai kauli marjuhi sosai a cikin wannan matsalar na ciyarwa a mazhaban shafi'iyya amma ba na son buɗe wannan magana ba za ta ciyar ba kawai eh. sun gina akan wani kiyasi wanda yake malamai da yawa suna ganin ba za a yi kiyasi a wannan matsalar ba alaikum cikin abubuwa da dama da suke faruwa akwai al'umma da dama da suke son jin mawkifinku akan abu kuma suna haka da zan iya cewa su iya har ga Allah matsayinsu kenan ah, to wannan dan mukaddiman nayi ne saboda abin da zan faɗa a cikin halin da ƙasa take ciki yanzu kuma an san murya ku ta shahara wajen haƙƙin abin da ya shafi talakawa daga gwamnati yadda ake kiraye-kiraye da yawa za a iya cewa ba wata murya a wannan sahar malinta da tafi taku wannan ɗaukaka to ga wani kuma mawukifi mai dan matsaloli da da wahalhalu da dai abubuwa sarkakkiya na wannan maganan fita zanga-zangan da sauransu al'umma da yawa suna matsa mana da waya da text message da abubuwa da sauransu cewa menene ku akan wannan ba wai ma musamman na a fita din a wannan abin da zai faru ko kar a fita ba a'a menene ma matsayinku akan idan makamancin wannan yayi za a iya al'umma tana da haƙƙi ta fito ko ba ta da wallahi da na san abin da zaka tambaya kenan da na hana ka ko da na gudu kafin kai tambayar na so a ce ban ce komai ba kan wannan matsala amma tun da ka tambaya ni kuma ina ɗaukan shi a matsayin amana in yi bayani la ilaha illallah a ah, ba zanga-zanga ba ba zanga-zanga ba idan aka ce gyaruwan Najeriya talaka ya ji daɗi a yi masa adalci rayuwa ta kyau fida ɗinsa rayuwa ta ce rayuwa ta a ce sai an kwantar da ni an yanka kuma shari'a ta yadda da haka to na yadda in ba da rayuwata dan Najeriya da al'umman Najeriya su sami rayuwa mai kyau wallahi wallahi amma amma na kasa gane yanda zan ga cewan zanga-zanga maslaha ce ga al'umman Najeriya a rayuwar da muke ciki irin rayuwa ta yau. In na kalli abin da Arrabi'ul Arabi ya haifar a ƙasashen Larabawa da yadda ya zama dalilin shigan ƙasashe da yawa halin ƙaƙanikayi ka kalli Libya tana cikin ni'ima da zaman lafiya da sauransu suka watsar suka kama shugaban suka kashe ko a ce suka kai zuwa ga kashe shi kuma har yau ba su ƙara samun zaman lafiya irin wanda suke ciki a baya ba ni ba na cikin masu ƙoƙarin kawo fatawar addini cewa a shari'ance ya halatta ko bai halatta ni masu yin ma da yake ban ma taɓa saurara ba sau ina kan ji an cewa malamai wai suna cewa bai halatta ba zanga-zanga mamaki suke bani domin a gani na ba su da alaka ba su da alaka domin duk wanda zai ce zanga-zanga bai halatta ba to ya kamata ya ce demokradiyyar ma bata halatta ba kuma kamar in yace haka wato a kowane yanayi ba za a iya fita wa shugaba a ce an yi zanga-zanga ko ba a da a kowane yanayi idan haka ne kamar duk su sha usmanu dan fodiyo laifi suka yi kenan sun saba wa Allah ne abubuwan da suka yi to ni ban gane wannan ban gane wannan fatawar tasu da suke shigar da fatawan addini cikin abin da bai dace a shigar da fatawan addini cikin wannan abin ba ban fahimta ban fahimta dan ban yi kasan alhukumu aliyar shay'i far'un an tasawwurihi hmm. ban yi tasawwur ɗin abin ba dan ban gane ba balle iya sanin matsayi akai amma a babin maslaha nake magana ne a babin maslaha da tarjihi tsakanin mafsada da maslaha hmm. wanda shi ya dace da mutumin da yake intisabi zuwa ga fiqh shin maslahan abin nan yafi ko mafsadan shi amfanin shi yafi ko cutarsa tare da lura da irin ƙasar da muke ciki da irin ƙasar da muke ciki da irin al'umma da irin rashin indibat da al'umman mu take ciki da rashin jagoranci da rashin tsari to sai ka ga cewa protest ba abin da zai haifar in ba a hankali ba sai lawlessness haka ake cewa ko wato irin balle ma doka karya doka idan aka shiga cikin karya doka ɗan zaman lafiyan da muke ɗan ni'imtuwa da shi a wasu wurare to wallahi shi ma zai iya shiga garari zai iya shiga garari saboda haka babu mai hankali Allah ya ce wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khasatan ba a buɗe kofan fitina dan haka ni ba zan iya cewa zanga-zanga a wasu yanayi su yakan zama mafita domin samun abin da ake so kwanan nan gashi mun gani mutanen kenya sun yi kuma ina zaton ya zama masu maslaha ko ina zato amma dai mun ga abin da ya faru a kasashen larabawa duk da al'umma ɗaya ne yawancinsu addininsu ɗaya amma da yawa daga kasashen abin da ya biyo bayan zanga-zangan ya fi muni akan abin da ake ciki kafin zanga-zangan ɗan adam irin wannan abubuwan suna cikin abin da ba da fatawa ake taujihinsa ba ba da fatawa ake cewa ya halatta ko bai halatta ba da gyara barna ake taujihinsa ni shawaran da zan bai wa hukuma duk da kamar zanga-zangan kamar wasa ne nan da kwana kaza tun wata ɗaya ake bada notis ba a ba da notice ɗin zanga-zanga na wata ɗaya to amma duk da haka kamata ya yi hukuma ce sauri ta istidrak an ɗan yi wasu abubuwa an fara to amma ta ƙara da yawa ta ƙara da yawa ta istidrak kafin wannan ɗaya ga watan menene matasan nan suke so ne to bari a yi sauri a yi musu. daga cikin abin da nake cewa an yi din abin a gode ne kamar yanzu misali autonomy na local government din nan yana da amfani idan shugabannin local government din ba su koma miyagun da suka taɓa kasancewa a baya mun san lokacin da kashiya a local government multimillionaire ne na taɓa samun wani dpm ake cewa dpm yake gaya mun yake gaya mun ya ya dpm kuma wannan maganar ina faɗin maganar shekara goma sha biyar ne ya ce mun lokacin da ni da abin da nake faɗi wani ne ya faɗa mun an matse ni ma zan iya cewa ga wanda ya faɗa Yawwa. ya ce mun lokacin da yake dpm duk wata zai iya kyautar miliyan ɗaya miliyan ɗayan a wancan lokacin ta kai dala dubu aƙalla ashirin ko kusan haka ko aƙalla ka ce dala dubu goma ta fi dala dubu goma duk wata zai iya kyautan dala dubu goma saboda yana dpm haka ya faɗa mu da sata ya ce kuɗin in an kawo a allocation ɗin zama suke yi da chairman da dpm da kashiya ne ko accountant ne ko menene da accountant wasu dai su fi su biyar ba ya ce wallahi yanda ake rabon goro haka muke raba allocation na local government wallahi wani ya faɗa min haka wani dpm ka fahimce ni to idan ba a koma wancan abin ba to muna fatan wannan matakin ya zama alkhairi saboda yalwa zai ƙara samuwa abu amfani zai ƙara isa zuwa ga talaka abubuwa na amfani wannan misali a uh, ministry da aka ce an yi na, na, na kula da makiyaya da sauransu shi ma alkhairi ne abin da aka ce an yi na ɗauke me sunan shi tax ne go tax na me ake kiran abin duty na na kayan abinci shi ma alkhairi na ɗan wani lokaci da sauran makamantan waɗannan to a yawaita su in so samu mamma a karya shi ba illa ba ne ba illa ba ne mu muke ta cewa a cire subsidy amma mun gane wallahi kuskure muka yi barin subsidy ya fi a irin rayuwa ta miyagu ta miyagu da muke ciki irin Najeriya ina fatan an fahimta saboda haka ni a shawaran da zan bayar hannu biyu ne ita hukuma tun da kina kuna da kwana goma sha nan da lokacin da yaran nan ke ta cewa za su fito za su fito ku yi sauri ku yi masa abubuwan da za su ga kuna da niyya mai kyau yanzu ƙarin albashin nan yau wajen shekara ɗaya ana magana ɗaya haba jama'a haba jama'a menene wahalan nan da nan a ce an ƙara albashi minimum wage an gyara ko da to ni dai waɗannan abubuwan suna sa ina ruɗewa ba wai kawai ka ce ma talaka kar ka fita ko matasa kar ku fita ba fa wanda zai sa matasan nan su fita ko ya hana su wahala ne ke fito da su to dan haka a rage masu wahala ku kuma matasa dan Allah ku kalli wasu hanyoyi ni ban ganin cewan protest hanya ce mafi dacewa dan muna tsoron ta zama kofar fitina da ɗan fragile peace ɗin da muke ɗan takama da shi wallahi za a iya kowa ya rasa za a iya shiga fitinan da kowa zai yi nadama Allah ya kare mu kuma a zubar da jinin al'umma a azabtar da su da sauransu ba abin da kowa yake so bane saboda haka a gwamnati wajibinta ne a ɗan wannan kwanakin ta zo da polis ba sai an shaƙe ta ba irin yadda aka shaƙe prime minister ne ko shugaban Kenya ne ya fito yana rawan jiki yana yana yana caccanza dokoki to ko ku sauri ku caccanza da talaka zai sami sauki kamar yadda nace an fara amma abin da aka yi dan kaɗan ne a ƙara sosai kai kuma matashi kana da wasu hanyoyi na doka da za ka iya bi matasa da yawa kila ba san cewa za su iya dawo da 'yan majalisunsu ba wakilansu ba za su iya canza abubuwa da yawa abin da doka ta baka dama ka yi amfani da shi sannan kuma kana da shekara biyu zuwa uku ka shirya wa gaba ni in ra'ayina ne wannan shine ra'ayina amma ba zan iya sawa ba zan iya hanawa ba kuma bana cewa talaka ya ci gaba da zama ya sa ido a ci gaba da tsotsa jinin shi bana cikin masu faɗin haka kamar yadda bana ganin cewa a fito titi a yi zanga-zanga da zai iya kaiwa zuwa ga kone-kone da kashe-kashe ban ganin sa a matsayin mafita saboda aikace abin da ya faru inda ba zai kai zuwa ga haka ba itisam ne kawai za a zo a zauna a waje da ce sai an canza za mu tashi da ba wani illa to amma ka san ba haka yake faruwa ba Allah ubangiji ya gyara mana na so a ce ina da lokacin da ya fi wannan na so a ce ban ce komai ba kan wannan matsala ko yau da safe sai da na aika wa wani dan uwa na ce kar ya ce komai a wannan matsalan har a gama to sai gani ni kuma ka tilasta ni nayi magana ban so na yi ba ma dai haka Allah subhanahu wataala ya nufa amma ina fatan wato abin da yasa ban so in yi ba ba na son in ba zalunci cover kamar yadda kuma ba na son in bayan a fito a abin da zai watsa zaman lafiya ya haifar da fitina a ƙasa. Sallu ala nabiyil kare. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi